na fara wurin da ake sayarwa to bebeji plaza za mu baka dama ka gabatar da sunanka uh, assalamu alaikum sunana injiniya nasir sankala bebeji plaza ni dan garin sankala ne kuma injiniya ne na mai gyaran waya da accessories da kayan waya screen komai muna saida a shago na mai namba goma sha ɗaya a bebeji plaza ya ta ji da wannan kungiya ta karama kai na ji daɗi sosai domin abu ne wanda za mu ce a nan jihar zamfara ba a so yi ba irin haka sosai su abun sai zama mu wani abun farin ciki sosai mun ji daɗi sosai gaskiya saboda abun ya very appreciate mutane abokan arziki an ƙara zumunci kuma abu yadda aka ce an ma kyauta akan ka ko kuma hazaƙarka za ka ji daɗi sosai gaskiya i'm very appreciate na ji daɗi sosai gaskiya kimanin shekara nawa kai kan ɗauka kana wannan gyaran waya gaskiya yanzu kimanin shekara goma sha takwas kenan ina harkar gyaran waya tun muna tun ana irin dan bibo irin su ana ce bibo amina uh, def samsam eh, wasu wani mani wanda ba kowa ya san su ba don yanzu in ka tambayi wani bef ma bai san mai abbe ba irin su motorola irin su ah, blackberry irin su ball ba ma kowa ya san su tun wannan lokacin tun yan nokia 3310 muke ta wannan gwagwarmaya kuma Allah ya kawo wannan mataki na nasara kuma alhamdulillah har ka waya dai sai mu ce masha Allah alhamdulillah wani rufe asiri ka samu cikin wannan sana'a ka to ni ma me zan ce alhamdulillah zan domin ita ka waya ma ni ba abin da ta ban ba taban gida taban mata taban mota every kan ni ka waya sai ce masha Allah don kai da ganin haka sa alhamdulillah domin gaskiya ka waya ta min komai kuma ina cikin ta kuma ƙara shakata nake ina taimako ƴan uwa dangi don yanzu nan makunan da muke